kuna lamisi rabiul akir hando kan sigine gani banda zar sintinar salamta jiri zambar for zongu takin do takin difo gudi min tobe taki ndigu ne o studio kalangu nyame galu dun kara zanmu labarai ne akan musa sanin tonan daran do ibongai ne ya niger lablo kolije kan koyga bere gusani daka non a gordo don gente niger waki tare fu o mega no ni senegal kan ha gomnato minga no wona wani alhakai kan goy gagaro gaskaru komino almiyali zangu hinka da kan da ke kan yanko madugu haro ko kan wanga no du wari kan kura ruz ko jansa sata zabani se kuna ban fere sijo saran kala digbe jabon kai gona gace ci labi zai digbe jam ko fur labuwa ni zai wani nan gura kan gona don gar la to zakadan ini zai labo wora salamu alaikum labarai ne matkanci ne inni solanda hunkunno ina jirbinza marga kai gite afirka da bani gore ila kalkane da zaden ce kayan tabon sintin ne wonya mai margawa kan jine labko yusuf mahmudu gufuru asalan kala nyak fo sintarai ganje no gabi yalla sabe kai ite bon imduga afirka no mondu mataji undunya labera wadin se mana kai su bar margawa sai gici ima afrika kan gwanda bani gorei ke dirau hannu da zada yan fonde kan yanga tekin fonde bon kina tilberi gandarano bizari charan charan midi la sabai borin ka kan gwanda ngai malfa e zurga furu da bonti wani kwara kan gomma kalondi se kilometer waran cindigu dandi kan ba ka yanda wani kan ngai a wone lokol kainara kan nodin makalondi borfo kan nodin na tonandi do da lokolojin borawo a duku zuru gawa da bon terewo kan alhali ga ikano ngai madika diranda hana hotel beri kara amma hino wo gorwal tera wane komino rangono malfa ko yang kayango popormo ina kampani fo wane moto ha mai kuzuru balle kwara kwarara a talata cinora tera wane departement prefa kan labaro da hirandir se nirfa hamandi mo kan igisikano kan izi no zayyan kan yangon ningai malfa ga saro yante bata mai dirra wakato ne rafika atayar doneya eh, mota dini entreprise koy fo no entreprise koyo kan gonga ballay kwara habu habucina bore ke indiran da mota dini mantikala bore no kayan kulsi bay iman kakala porporembu ni mota sambu mu mali hare kambu ngani gana abin da ke kai bon ini je san kisa ta soja yi kabaran din da harkan gwamnati nan kan ini banda gana bifocin gurwai da no misalin te lalle burkul marmare mota hinna dai no i hamai ga zurunda amma wankan ga irga bai da gati bore no kayan ga malfa izi futaino wankan yi gona ga lakkal tunai dan gamara kayan ga fonde ko saredi soje goyi bande hal son wo kay mandu ufur mali labora gina zama irgonda bore kayan goyir seno din hirobo ko na de correspondant au niveau des frontières là labise ninge kwarenan lakaltune sabu se tilberi difa da gande rangano kande ina lokol kaine wani hauzi yan gande yaggara lokol zongun afo dabu hanizo kan bisa minista ya marga kan gano ina ya e kan lokol izi zambar idun zongun di wakin di duno misawo guguna la sabu follon ka kan gorti wani departamara ra uh, waran cindi yaga wani lokoli zambar fot zongu tacinda waran cindi ye karra wani yo zongu idunde waran cindi go gowo ninge haire gana no ka dira almanan wari jangai sabuse. walam lokoli zai hayre sata jin ne kan mangaz komino kan gotil beri gandara wan lokol wayno idab zal lokolo tunanta alzumu minu wodo im kokari ga zan kai ngoyan di lokol era nan te. kware kan yangol lakal kanaira zan kai haire da gwamnati matina sambu inno gana zan kai wo mine ge lokole ra o ka tun da adam da wachi doniya dakulan dabu mangi bena dai kol way gono departement ra ke ine dabu ne inspecteur no tonan dai do mu halka so non gen gono maître si ko de la kalkane zama hay kurkan go azawa estuguna se maître ago ko dai no ba ko da mat ko goren dai no e gonda sakul wadi gumo gumo gumo garan kan gati paran de leve il faut gati san ka kan aran bu kan gadan zan kai din kan la kolo ina dabu im du e kol danga inga kele ir wodi hoga double free wodi ngini ba im maître no bon ferenda zamba bi ka ce se kol fo gon kan zan ko waran tindi i no gono kan metro digna in metro sambu kano i konda e kolfora i mana metre taji konda zan kay dindi di mana ko gi dan korfora e kolora gumul sdeno e kole ki dabdin har matite no rapprochement du e kole ki gmandini i mo parangay bonga feri im du kantin te se ba kantin ses hino mu kande ba be mu kande im zan kai dan wudira anan tanda la kalkane ka im ce wai misko mulsa so wani yazo wai kin dugu ci kan gona e kolora jiri fo hinki man kewo ba be si jandi hal sai te hal sai man te me gaskar komino kan go di fa gandara wani almiyali kan ga ba zambari kan da zanguta cin da waku cin dugu sai no kurwa ruju konzen satubero sai sai yara na wari zaban sanda boro zambar wikin di iya no ya kan koma dugu goro kan ko kufuro dan sande yarra noidi mero usaini boucar no ari hangsino lawan bukano no famay ɗanga gwamnatu ngano jinga musa ku kilo zungu zungu fai burai kayan se harona hasaro tese sai sayar sa tamu wani fonda feri banda sa tayi kanyan gwanda niyasi girgu ne akan burai gona ga tabi amma man gangi bore binai manfun matokan kan inaga sina kan sai sayar sa ta kan da faida burai sai ne ya windi koni fo kudu haini kilo waigu mu kilo waran kacin dugu dungur kilo waran kacin dugu cir kilo fo da gilitar wai da mu halga kasun hamne kan iga faizan kaisi lallamu ibine kanu halma mat musu bor wakin di iye da zanguta ce da wakin di duno misa ga guna ça a à peu près 17416 personnes nigel lokol yuze kai yango na ga gontare chote lokol birora da mu almana safare cho yon lokol biro kan signe university shekan ta jopra dakar senegal labu no ninge wani gordodo ta te hunkuna susbu nijar wakil tare mai ga kan ha gwamnati mi dunge se nankaniya ya dino nge ka kan deji imi bana irga fongandi kan ate handiyan kan ina ini jel labu lokoli zaidin ganji university shekan dar fure fureyan wakan lokoli din iwane jinbora hamma hamma nandi sumana amadu do ya tabu wakil godi in lokol hin kana gumi lokol hin kadin irno margu kambadan charra irgo ga har kabon za cha bande donc ta lokan segati garawni ga Niger gwamnatin ha jiri hin kawane ko idun luwe yango so jiro din kambu anna 2017 2018 wani garawo miliyo da hinka da zambar zangu so inga wo ibana miliyo wai sango mannan wano inga mo miliyo da hinza da zambar zangu kenan kira miliyo waranka kindi iduni gate sango ibana miliyo wai so miliyo wakin di no kin bigano no ti masara anab kan himano rosan ba anabu man samun ne sai lissa masamun ne sai noru mayan dai koi dai keki camburgu camburgu mo chambur fo kulgo nde daari hin daari waranza ni dinno jirkul camburgu bor maje bayni fay bor waye bor waagu gamera to daari fo kulbo bor yahaku ol bor iye bor iye daari fo yadi nga hugu fo kullu sambu bor je taakije di iddu inne wa wamanti ministre o kanga goida farmi sanne yon ministre kan koy ga bata mai zuru no ne kan zender ganda farmi kware wane dimma zangubon bon warakcin takirano gaziyante zangu kulbon da waigu miskan ane ga lamba borkan ga to boro zambar zangu idundu wegu cindi yagganda zangu da wako cindi idduga ministro mamed busha sanno ne aka mustafa mamman sani san sambirse kwar zangu iye da wai rikin da ta kira no kai da man bori kwar zambar hinza zangu hinzan da waya kan gogan da rabon wadi ga kan da bor bar zangu iddu da wai gucin da ga da da haku jin da iddu gano misali da yake kwai la sabu kai ita ga a gono department kai ra kai da bori dunga su department miryawana magariya takaita da kanci ga kan a te damu mu tanut berbeji da magaran takayya da gure banguye sai kan ga almanai ga hando hare kambu irgin gane kan hunkuna ito mato kan aga gunda ka dai nongu fofo danga taskaryan tanut gure da da magaran takayya kan kwarino ko gate kai di alwatuwara almane ba no do hare kambu lakkal tune sino ba kan nongu waran kacin dugu gono kan ra'i ko gidi almane yanga doli alman bo zongu hinza da wegu cin dufono ko guduru gai mo witine wasu gadu guduru bunnuwa u bankare kan se gine boso fato cho jire ba ka igate niger gallera nyame habe bayan kurrano borga gar borga diye mo talla ko yense chini ga zari ga igdir gwiwindin dai galudun ka wona fondera salamatu kadiri akwai ga fakare da bunnuwa ne ko da da ko yan nan ka ifun dai da wani fatau jobon woka asolir sene ya da wadata habo furanta borga saban da boryan kan gon boso nera. Muduniyan, zipiyan, robiyan dibin kare dumdumi. Jiri ne ya kan Abdalluwo boso yan no ano gabi. A fado sikala ya mai fondi beri foga. Abdallu gir no fahama yedinan kan ban kare din funun ga gise. Me marchandise vient de la. Ajine sifun kala kore du sud. Inda tanda fo karwa ni bore kan kaga da afofose. Irgonda mo mangasi kan yara irganera bore se ibo bubu ba. gaba dai. Beaucoup de gens qui prend en gros. Maimun Hinsa, fayankan da Abdalla, zamunguwo nonguyar rana ko ginguwa na ban karai din sambu ga kagnera. Agner borai sai ibobo igdai mu kaina kaina. Borgu dumar ji kulkan ni hinanin nu sande matkanci ne a fahaman dinda. Agner bosho yan, jiki sambai sa Etazini, ai mogu kwai. Dikan ga feri balai, agner zongu hinka, zongu zongu, dubora gawa bal ainihin ne zambar waranka zambar wakin dubai zambar wai ce kayai bo saban da fati kan kaga bankare dai ingu wani zankai se anir fahaman da kan bosora no borgudu bankare yan bo sha irgi dai paske yo borgu ba am zankai bankare ba bandi E souvent on trouve la qualité dedans hayno gugun gewo bosora no bore kan sindi hina beri gudu bankare kan yi ba igoni ga sabu mo da kan ngai gudu bankare yan ingai hina de dandimi Studio Kalangu. difu kwara. Alternative FM Gindabo. Lambu ya bikin ga tombin di take. Zandar kwara. gaske FM Gindabo. Lamba waku kin da ya di tombin digu. Maradi kwara. Sarauniya FM Gindabo. Lambu zangun di hinka tombin dafu. Kyota kwara. Bonfere fu ma Gindabo. Lamba wagi kin ga ya Studio Kalangu. son kai kalari wani ban fere jiro matkan ne da burkina faso mali da niger labai kurno ansare labai ni cirendi. kingai labi zai mar imsi na ruga koi bata mai dira ga mai kai zufutai kundai gona ga te maga mauli da ya ga goyi nijiyar digi be da arzana na arma fanno rane mali libi da chad ya hirre no sankadin guguna kanga kan da gaziyan beri kadan di ka be ja arzaka du yan fondai bon fanno dini derzen diyango do hare fonda ramo mauli da yak ne kan ngaji da dano labi zai mahimma dan digibe ya fannora ngai bumbo do hare kan gana ima ka furo labuwa ni zai kayanga kadin nangura im hangan Nijar labora lakal tuna gwandi sandai yan kanno a gongi kande goye kan gi borai no norbon wani wana gwamdi be do harai kan wati din gwargu noru dan gumo sanda matakan ne bora kan ga hagwai da gwamdi be gyam zadi yango da ya kana filin da. Nijar labo ganda bubu gono kara lakal karesi. danga mali hiro bon batamai Algeri Libi da kyadi batamai din kulkan go hirai bon kunu sin da lakkal kanai amma non gaidira ganda nun guyan kanyan hunkuna irgi hingane da muka ira danga zandar ganda ga dazga amma man ti zam kaltu ne go labo ganda fon la labo kan koli ga gomda ga beja ya babe aga haguno irkan ga tilabi zai wano an mo irkan ga gomda ga beja muradera siwojin da illa kalaira kuna afirka labi zai gono kan yanga ba ngai mu windi ga kakadi beja hare kan yango bora gono mu hal su hun la labi zai bumbu kan yanga ndo wodi la ga bai nan kan non ga himi koi da nan kan non ga nan himi ga koi amma hun kuna faransa labi zai wala ingil labi zai fo kan go ga tele wala radio hangan emil bumbu bundu nyanu gonu gutu Niger labora nidi hinga miliyon ngai wal bindi miliyare bumbu wi kangana mbole di ne ga kane mu amma ba ino din te isika ko ne ba ikamo labo sin gudu nuru kan awi imi ga kano sabusi on récupérer beaucoup arzaka kan aga dando hare hunkuna wofo yanga ti sanda ye kan no akande gandai din se si il est énorme par exemple yadin no nuru bobuno silman kaina an sa gir zambar kan di dora zam ko korban di giro no akan gwamnati ga beja nuru hanna dan labosi wano wani mu aga des gandara kan handu gudu gamara hinne a bisa sefa miliyar iye de dandi kan kwa gufur ganda sun durko mantika na de dandi nufa fa a seno daga kai jinga ce da mantizam sai labu kan bu yan gono kan halakal tunai go seno gom daga be jaga bula bora a ga hagu in misano gabi damu gai da bore yan gabe ya matinoyi himgite il faut iga gomdaga be yasi fu tenu ne da mu misara din sambu gange kayan muru ne wada nyam margeno aga tumi du kuniga amkon ninga imi di gaju yedi dal zambar hinka follon barka dubul be mu gono dinga ganjal mane isa mu deno mu ne zande don na mu hanne mu ne burgin ga koy mu dogan duci gadi har yankan yanga be jandi ni no ngai da haye ga hansu gaba ni inshallah bora kan ga be jandi wada bai da borroge mu gono aseno gomdaga be jawo burkuno hinga dugu ala mum no ni gwani wal ubeni an hannu ni gwani ne gi hinga dugwai gwamnati be gyara gwamnati to mo gi hinga kamba tanyo si nguruna zaram cin labara kayir solo kaka to nan di yaran do imene yaram ko bai jallu madam kan da france cin labara kan mo sola mi to nan da yaran do abanda si do kalangon faji kare be ro kan igate hunkuna mana be bo kan gici borai mun lakkal dan imu wafakai di cera tiyan kan politik fannora agate niger wala sinigate wodin bonno in fakarate wala kaddan gangan studio kalangu zari kulu aran mahangan studio kalangu a wana sigirai sai da to guru gura die kan irde gugoi kam gicar kan brabo walbindi waza pobon aram te wahaku kurkuto idu wahaku cin haku wai gucin da taci aram sdinya ir habo sigirai atinni kulu ir bon fere sigirora ir gisalangaran sai citi fondai bon atalat kulu ir wana bon fere sigiro wai borai bafuna ambori damo fajikara wai borai bato gur idu nimin tuwe cindugu alzuma kulu ara misidir ganmo fakara kan noir hangsinai igi habo albahare bo asibtin da talata mo furta ge labaro alasar gurgu da koy gaban irma charku bay fada sigiro studio kalangu niger chedrao alhalo